barkan ku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna hikima hausa tv wannan muna subscribing da kuma alamar kararrawa da kuma alamar liking kun share da comment domin shi ke bamu damar kawo muku sababbin shirye-shirye inda ino kabin dole transmission da sahe to zure ce mani wannan halin ko kwa zani ni ma ina so yawa ah. daga can ne ah, ma'anar da nasu gwamma namu da namu gwamma nawa yawa a ta aminu sodan jini kawadu take kawadu take kan tilberi ah. oh, isa kisa wallahi na carau isa haka na haudai matani ga zumbunda wannan mai ta noma ka gano mikro nike ah, alhaji noma ya hakuri mana wallahi go gurje cim cim gurje ah. manti danganan can gurje ah. no ne fa Wa kan bore miladi mantingano chacun pour soi Dieu pour tous bor kurnya ganjo kano ne isaka isaka hau isaka isaka nura hau अंदर में चूल्हा आजा कहाना नूर ने मका वालाई नूर ne maka ake da da musa muna kurkan zari Ela ya bada elaji su muhammadu wan saka alai bai shura musa ko ni saku saka kiro me ameni ko girbo hansanda ya bada kuma ake saka ah wai isaka cha cha cha isaka nura san saku saku nuru gosta kedo chechi arbitri ka ta zaka ga arbitri ka zaka ga hey irsi baka kau ah ah charta machinga isa kisa korvo feri azuona feri zubula kanga fayan kanda nura hasan ah wai musa to gane kurja ganji maka ah danga asinda Toujours est-il qu'il c'est un combat familial. Ela Chamani Garba Gara do something. Moussa Haruna. Igo Gourje no Chimchimi. Toujours est-il que c'est un combat familial. Mais ah, il faut comprendre. Ah, ah, baka. Eh. Oh, ah, honorable député. Oh, amma irgoma irgoma Musa. Aha. Amma kai salam Ah. يا يا جيران باب السلام با كما فيتشي اما با باب السلام يا يا جيران باب السلام اونوراب ديبيتي تا ها تا ما دلي بو هباسي تا با مناتي اما كاينه فوق كاينه dole musa kuka ti balle yar furta jai elashi su mamadu sigira ka da kan borai mu sigoro kan ba koli ma goyi ko ko ana gonga hinaga sosan di furta na kokari ne ake sa isa ki sa kan go gurje kai amma sa kai gani go koi zumunci aka bar ma sosan di da furta da kokari ne to a maida su bi yar mo pdg yara kinta kurfaliza wal motano kayya hariban ine sasa daga arkalato alisa kisa kano ga fatanda undora wala nura hasan nidi wala korfaigani gokoi, eh eu koi ma bra musa kasa hadi akwai na kalma da harashi na jamar saki saka zai isaki saka duta kuma isaki saka duta kuma isaki saka zai fili wannan wata kuma ba da rubuta kurir fako a labash ban ba familiar sultan da kasa sabobi dulla babu salam mara bu da fitai da mu kaina wallahi ban ba familiar kowa da kwabi hannun sa kai Ahmadu